Dukar da kanta ta yi cike da tunanin shawarar da Fina ta bata, hawaye ne ya zubo mata ta yi saurin share hawayen ba tare da ta bari su sun lura da shi ba. Ta ce, Amba, ni yanzu bani da wani zaɓi duk abin da kuka yanke a kaina daidai ne. Ma'ana ina nufin na amince zan aure nai ne. Alhamdulillah Allah ya miki albarka mamana, kina iya tashi ki fice. Jiki a sanye ta tashi cike da tunani kala-kala a ranta. Tana zuwa ɗaki ta faɗa kan gada tare da fashewa da wani irin kuka mai tsima zuciya. Bayan kwana biyu da faruwa hakan, kwance take kamar mara lafiya domin tunda ta ce ta amince da auren nani duk ta cika da tunani har ba ta iya aiwatar da komai na kirki umma ce ta shigo ɗakin da sallama bili ta amsa yadda take kokarin tashi zaune umma ta ce abban ya ce a sanar da ke cikin satinan za ya ɗaurin aure insha Allah zumbir bili ta miƙe ta ce na shiga uku mene na shiga uku umma ina da auren mm, mm, ma'ana ina nufin auren yayi kusa umma ban zaci cewa da wuri haka bane murmushi ta ce haba bili sai ka ce wani tashin hankali ki kwantar da hankalinki wannan aure ba auren da zaki bakin ciki kamar wancan bane insha Allah Bili ta kasa cewa Umma komai. Umma na fita ta yi sauri ta jawo waya da ta kira Fina tana sanar da ita cewa Fina ashe cikin satin za a ɗaura aure? Kina ganin ko komai zai yi daidai? Fina ta shiga kwantar mata da hankali ta ce insha Allah komai zai yanda muke so. Kake damu ke dai kawai ki shiru da ki Kake da ki farta akwai auren bobi a kanki saboda kin san faɗa hakan ba mun riga mun kammala komai ba matsalar za ta iya yin yawa. Duk da jin hakan da hankalin Bili sam ya ki kwanciya, ji take kamar ta je ta fasa kwan, kowa ma ya huta. Amma kuma da ta tana magana Fina gaskiya ce, sai ta samu kanta da fasawa. Hmm, Abin kamar wasa, Billy ta yi shiru sai shirye-shiryen aure ake. Sai dai kwata-kwata hankalinta ya ƙi kwanciya koyaushe cikin kiran Fina take. Fina kuwa sai haƙuri take bata tana kwantar mata da hankali. Yau ce ranar ɗaurin aure gida ya cika makil aikuwa duk inda hankalin Billy yake ya tashi domin kallo ɗaya za ka yi mata kasan hankalinta ya tashi. Gashi tana kiran waya Fina amma ba ta samu. Umma ce ta shigo ɗaki ta sami bili duk ta fita ya mutsi ɗakin kamar ɗakin mahaukata. Umma ta ce me haka? Kasa cewa komai ta yi, domin ita kanta bata san dalilin yin hakan ba kawai ta tsinci kanta ne da yin hakan. Umma ta ce dama na zo na sanar da ke ne an fasa daura aure a yau. Ana sa ran sai gobe da safe za a daura auren. Amma idan iyayen nani sun sami isowa yau, za a daura auren a yau. Nan hankalin Bili ya dan kwanta sai kallon Umma take da ke shirya mata kaya. Ko kaka ta so yin waya da Fina domin ta ji a ake ciki. Umma na gama shirya mata kaya ta fita. Nan Bili ta shiga kiran Fina amma har dare bata sami Fina ba. Har ta yi shirin bacci amma ta kasa kwanciya sai fama ci gaba da kiran Fina take. cike da takaici ta fashe da wani irin kuka haɗi da jefar da wayansa nan ta faɗa rubda ciki kan gado tana kuka umma ce ta shigo ɗakin cikin sauri ta ce tashi tashi da sauri ki shirya Bili a rikice ta tashi tana kallon Umar da ke da kayan amari Bata saurari mai bili za ta ce ba kawai ta shiga shirya ta. Tsafta shirya ta ka ce amarai Indiya ce. Duk ta fita feshe jikinta da turare sai kamshi ke tashi a jikinta. Ba wata wata ta ja hannunta suka fito falo inda ta falon cike yake makil da abokananta na makaranta. Sai binsu da ita take ko za ta ga Fina bata ganta ba. Sai ji ta sun ji hannunta suka fita da ita haraba gidan. Motoci ta gani jere yayin da aka wangale katon gate din gidan domin ba su hanyar wucewa. Hankalinta bai gama tashi ba sai da aka saka ta a mota, daga nani sai murmushi yake bakinsa baya ko rufuwa. Duk ta rikici, tana tunanin ko an daura auren ne bata sani ba, shine ake shirin kaita Gaba ɗaya ta nemi kukan matarsa, sai kawai ta ji an tashi motoci. Saurin kallon nani ta yi, sai ta ji kamar wacce aka rufe baki, ta kasa ci mishi komai. Tafiya ake yayin da hankalinta ke ƙara tashi, sai duba-duba take kan titi kamar wacce ke neman wani abu. Kamar a mafarki ta hango motar Fina, bata san lokacin da ta ce wa direba tsayar da motar, bata wani bari motar ta gama tsayawa bata fito kamar wata zautaciya yayin da ta hango motar fina ta tsaya wani ya fito daga cikin motar sai mashalo yake kamar dan giya ya tafi su zai fadi da sauri ta kwashe bazajen indian skirt dinta ta fara gudu cike da san isa gurin motar fina kafin wannan gayan ya fadi gaba ɗaya mutane suka farfito daga cikin motar suna kallon ikon Allah bili ko sai gudu take amma kafin ta isa har gayan ya fadi kasa da sauri ta durƙusa kan gwiwoyinta ta tallabo shi jikinta tana jijjiga shi tana kiran sunan shi da kirgayen da ke dafa da shi ya buɗe ido yana kallanta haka da kyar ya samu ya furta cewa kin san ina son kifinki amma me yasa kika yi min haka kuka ne ya zo mata mai hada da dariya tana kallon shi da mamaki tace ce mayar yalibobi. ta faɗi haka ne yayin da ta rungume shi sosai a girjinta ta dago shi tana kai mishi kiss da sauri ta ko ina cike da tsananin farin ciki nan ta ƙara rungume shi ta fashe da kukan farin ciki ta ce Allah na gode maka Allah na gode maka na gode miki fina nan fina ta ƙara so gurin tana share hawaye cike da murmushi mai hada da dariya sai kallon hakim da bili take cike da ban sha'awa haka shi ma nani ya ƙara so yayin da murmushi ke ɗauki akan fuskar shi yi tsaye a kansu, wanda kallo ɗaya za ka yi mishi ka fahimci shi ma sun ba shi sha'awa sosai dago kanta yi tana ƙara godewa Fina Fina ta ce, ba ni kadai ki yi godiya ba ta nuna Nani ta ce kin ganshi tare muka yi komai da mamaki Pinki ta kalli Fina kafin take kallon Nani wanda ya yi murmushi tare da dukar da kanshi ƙasa saboda hawayen da ya ji suna ƙoƙarin zubo mishi Fina ta ce, tabbas da shi muka yi komai karki mamaki domin shi masoyinki ne na gaskiya wanda baya son ganin kin shiga kunci A rannan bayan na gama miki bayani, na fito cike da tunanin da zan fara aikin ni kadai. Haka nake ta fama magana ni kadai. Zan shiga mota sai kawai na ji magana kamar daga sama. Yace ba wanda ya dace ki yi aikin nan da shi face ni. Ne masa kallon mamaki, yace karki mamaki akan komai. In dai game da soyayya da nake yi pinki zan iya yin komai na ganin farin cikin ta ya dawo. Ko da ni a guri na ba farin ciki bane. Bare tun a New Delhi na hakura da komai domin na fahimci ba wanda ya dace da finki face Hakim. Shi yasa na ji bakin cikin rabo amma yanzu bani da wani bakin ciki sai na rashin sanin inda hakim yake domin naji duk maganar da kuke ta waya saboda na kira pinki ta daga waya a cikin rashin sani shi yasa naji komai da kuke fada dan haka a shirye nake mu je mu nemo bubi duk inda yake kafin ranar ɗaurin aure ta yi daga ranar ne muka shiga neman hakim ta ko ina inda sai yau ne Allah ya nuna mana shi zai shiga wani hotel kin ji abin da ya kasance pinki ba a riga an daura aure ba kuma mun kawo miki hakim har gida kuma fasa auren da aka yi a yau duk nani ne ya samu dabara na ganin iyayensa ba su ƙara so a yau ba ko yanzu fitanan da kika ga za a yi abokanansa ne waɗanda suka yi karatu a New Delhi suka matsa sai sun je Indian Night ba irin zillewar da bai musu ba amma suka nace shi yasa kika ji abin kai tsaye wani irin farin ciki pinki ta ƙara tsinta kanta a ciki yayin da fina ta kawo ƙarshen zancenta Billy ta kalli Nani inda ta shiga yi mishi godiya tare da nuna farin cikinta kan namijin kokarin da ya yi. Nan ya ji sauki a ransa domin kalaman da ta mishi masu tausasa rai ne. Sai ya ji gaba ɗaya ya haƙura ba abin da yake fata irin ya samu mace irin ta wacce har ya fara tunanin ya same ta. A hankali Billy ta miƙar da Hakim tsaye yayin da Hakim ya jingina a jikinta tare da rungun mota ya ɗora kansa a kafaɗarta saboda ko tsayuwa baya iya yi da kyau. dagwakar da za ta yi ne ta ga ashe mutane na zagaye da su har da sa'abba dukar da kanta ta yi ba tare da ta yi mamakin ganin ba saboda ba wata tafiya mai nisa suka yi ba ta san wani ne ya je sanar da su abin da ake ciki a hankali ta dago fuskar ta kalli abban hakim ta ce abba dan Allah ka yi hakuri kaka ce zaka hana hakim shiga gida wallahi ko kaɗan baya da laifi ni ce sala komai a bisa ba haƙura fahimta da na mishi abba ya ce ba komai mamana saboda ke zan ba wa hakim damar shiga gida kuma za mu so mu ji wannan shiri naku wanda ba mu riga mun fahimta ba na gode abba zan so ka yi hakuri har mu je gida in ya so a can sai na yi bayanin komai ba ku mai mamana dama a can ya dace a yi bayanin ba anan ba don haka ku shiga mota mu je gida na saka shiga mota suna isa gida suka zarce min falo fina ce ta je ta kira umma ya kasance abban bili abban hakim umma hakim bili naini da fina su ne a zaune a falon yayin da gurin ya yi tsit ana sauraron abin da finki za ta ce dukar da kanta ta yi kasa idanunta suka ciko tab da ƙwalla muryar ta na rawa ta ce abba zan so ka yi hakuri kan abin da zai fito daga bakina duk da cewa na san dole za ku ji haushi na a gaskiya wannan takarda sakin ba hakim ne ya rubuta ta ba ni ce na rubuta ta da hannuna kasancewa yaudar hakim da ne ya koya mu rubutunsa saboda tun kafin mu je New Delhi nake tsara yadda za a yi na gana rabu da auren shi bayan mun je ne bamu jima ba sosai na shiga nuna mai a zahiri komai ya wuce a guri na amma a baɗini san ba haka bane na yi haka ne dan na samu na shawo kan shi domin ya fara sona saboda a gani na idan muka rabu babu soyayya ta a tare da shi san ba zai ji zafin rabuwa ba shi yasa na shiga yi mishi komai kamar da gaske wanda na san sanna sanna abubuwan da nake mishi za su sa ya fara sona da haka ne ya fara sona kuwa wanda akan suna ne har ya so sadaukar da ranshi da duk wani farin ciki nashi saboda wani al'amari da ya faru tsakanin ni da nayi Nan ta shiga yi masa bayani dalla-dalla sannan ta ci da cewa duk adnanina makirci ne suke kulla min shi da dakto na ganin shiri na ya koma gaina, ashe san ba haka bane da gaskiya hakim ke sona Kuma dalilin da yasa hakim ya ce shi ya rubuta saki ashe accident din da ya sa ya manta duk wani abu da ya faru wata biyu da suka wuce. Wanda na ji haka ne a bakin fina lokacin da na shiga ɗaki ina kuka kan aure da na ji za a hadan da na Da na shiga daki ina kuka na sanar da ita nan ta share min hawaye inda ta kulla ko ina na dakin bayan ta ce za ta bani wata shawara wacce ba ta son kowa ya ji. a maimakon na ji ta ce wani abu sai kawai naga ta fashe da kuka ta ce binki wallahi na so na cutar da ke amma na samu kaina da kasawa duk da cewa cike nake da jin haushin ki kan na hana ki bada takardar saki amma kika ki hakan yasa ce zan auri hakim domin na nuna miki kuskuren ki ba wai dan ina son shi kadai ba amma kuma sai na shiga tunani a yadda na fahimci hakim yana son ki da kamar wuya ya kula wata ya mace sai gashi bayan hakim ya yi accident doctor ya sanar da irin matsalar da hakim ya samu na ya manta komai da ya faru a wata biyu da suka wuce wanda doctor ya faɗa min ne saboda ya ɗauka cewa ni yar uwar hakim ce da farko na shiga damuwa sai kuma ne farin ciki da na tuna hakim ya manta duk wata soyayya da yake miki yanzu zan iya samun damar fara nuna mishi tawa soyayyar hakan yasa na roki doctor kar ya sanar da kowa halin da ake ciki kamar na faɗa gaskiya amma kuma wani bangare na zuciya ta ya hana ni kuma da a ce abba ya ba hakim damar magana a wannan lokaci da tabbas zai fahimci matsalar da hakim ya samu da daddare na je asibiti domin na samu hakim da sanar da shi cewa ya zo gidanmu ni zan bashi masauki yayin da ni kuma zan samu damar fara nuna mai soyayya har mu kai ga yin aure sai gashi ban tarar da shi ba na yi bakin ciki sosai musamman karanta takardar da ya bari sai da jin cewa yana mai sauraron afuwa abba a koyaushe nan na fahimci cewa kenan ba zai yi nisa ba ma'ana zai tsaya a cikin garin nan nan na kudura arena zan je ne masa koma a ina ne domin na mai da shi gidanmu da zama amma kuma a lokacin da na fito zan je neman shi sai na ji rashin kyautawa ta saboda ba akan ki zan nemo shi ba a tawa bukatar ni duk da na san irin damuwar da kika shiga sosai akan rashin sa ba abin da ya faɗo min irin ni fa kawai ce wacce muka taso tun muna yara da kaunar juna sam cutarwa bata dace ni da ke ba ba na jin zan iya cutar da ke ko kaɗan wallahi finke zuwan da na yi ayo ban zo da niyyar komai ba sai dan na sanar da ke komai da kuma roƙe ki gafara nan muka ci kuka tamkar waɗanda aka yi wa mutuwa na kuma ya fiye fina domin bana jin zan iya rike ta da komai amma kuma na ƙara shiga na dama saboda na lalata duk wata soyayya da kimke min ta gaskiya yanzu ni kaɗai ke fama da san shi ya manta da tawa soyayya fina ce ta katse ne da cewa pinki dama shawarar da zan baki ita ce idan abba ya kira ki kan zancen auren ki da nani ki nuna amincewar ki a rikici na kalle ta domin na firgita da jin zancen ta saboda ta ya zan amince a matsayina na musulma na ya aure kan aure ta ce pinki akwai dalilin da ya sani ce hakan na tabbata idan kika sanar da su ƙarya kika tsara masa kin bai saki ki ba to kuwa kai tsaye ciwon abba zai iya tashi saboda bakin ciki kin ga na ɗaya ke ce sila accident din bobi har ya samu matsala na biyu ke ce silar da sa abba ya fushi da shi ya kore shi wanda har yanzu ya ƙi hakura haka ne fina ni ma abin da nake tunani kenan sai dai gaskiya wannan tunani naki ina ganin kamar bai yi ba domin ina gudun amincewa auren nani ya je ja min matsala kake damu insha Allah zan nemo bobi kafin mu a fara zancen auren haka yake gani fina haka nake gani domin ya fi a ce sai bobi ya dawo ko zaki sanar da su abba komai saboda ransa ba zai ɓace sosai ba irin a ce bobi baya nan shikenan fina na ji kuma Allah ya sa a yi sa'a amma ya ke ganin nani zai je bayan an sanar da shi auren mu daga baya ji akwai auren bobi a kaina wannan ba matsala ba ce saboda shi musulmi ne duk kuwa cikakken musulmi yana da tawakkali kuma zai fahimci cewa dama ke ba rabansa ce to fina Allah ya sa ya fahimci hakan amin ni zan je domin na fara aikin neman hakim daga yanzu nan na mata godiya ta fita sai gashi har aka yi sati biyu ba wani bayani har da umma ta zo min da zancen an sa lokacin aure hakan yasa na firgita sosai har ina kokarin sanar da su umma akwai auren bobi a kaina amma na fasa nan na kira fina ta shiga kwantar min da hankali wanda haka take min kullum har yau da Allah ya sa saka ga bobi kuma ina tunanin matsalar da ya samu ta kau a bisa furcin da ya min lokacin da ya bude idan shi amma dan Allah abba ku yi hakuri ku yafe min wallahi ba da niyya na aikata hakan ba na tsorata ne da abin da bobi zai sanar da ku domin na dauka cewa wani shar zai min amma dan Allah ku yi hakuri ba wanda ya ce komai cikin su domin sun cika da mamaki sai a je zuciya suke abban hakim ko damuwa ce falta bayyana a fuskarsa inisa ya ce mama na ke ma ina mai baki hakuri saboda ya zama dole ki hakura da auren hakim saboda accident din da hakim yi doctor ya sanar da ni hakim ya samu matsala wacce ba zai taba iya biyan bukatarsa da mace ba bari zancen haihuwa zumbirfin ki ta mike tana ji kamar ta kurma ihu me yasa ta zama sallar jawa hakim wannan babban matsala kuka ta fashe da shi tana kallon abbanta da umma waɗanda su ma da alama sai yanzu suka ji matsalar domin sun shiga tashin hankali sosai ta je cikin kuka gurin abban hakim ta durƙusa kan gwiwoyinta ta ce abba dan Allah kai hakuri ka karaba auren mu wallahi Allah zan iya zama da abuna aka koda kuwa a ce ba ni ce sala ba bari ni ce sila mama na ai kaddara ce Allah ya riga ya rubuta kan za ta fara da hakim sidiki hakuri domin ko ce ba za a haɗa mai lafiya da mara lafiya guri ɗaya ba shi yasa kika ji na ce dole za a raba auren ku kuma barin ki da shi cutarwa ce a gare ki wallahi abba zan iya zama da shi aka abba abba ya shiru cike da damuwa kuma da alama pinki ta bashi tausayi ganin yadda ta shiga rudani cikin muryar rashi ya ce mamana ki yi haƙuri kin ji bayan da zan yi duk da na fahimci kuna son junanku amma dole ku haƙura da juna a bisa ƙaddar da ta same ku kuka ta shiga yi sosai ta je gurin abin da tana roƙon shi akan ya sa baki za ta iya zama da bobi a haka kasa ce mata komai domin ya cika da jin takaicinta nan ta garzaya gurin umma tana roƙonta umma kam kuka ke kokarin ya zo mata shi yasa ta kasa cewa komai duk da cewa ta cika da tausayin ɗanta hakim ganin haka yasa Pinky ta garzaya gurin hakim wanda idanuwansa sun ciko tab da kwalla magana take mishi amma ya kasa mata komai ya kafe guri ɗaya sai kallon ta yake cike da tsananin so inda ya shiga tunanin yadda zai iya rayuwa ba ita cikin kuka ta girgiza shi ta ce bobi bobi yi magana mana ka sanar da su ni mai iya rayuwa da kai ne a kowane hali kake ciki Pinky ni ba zan so ki cuta ba dole mu yi hakuri da sanda muke wa junanmu nan ya fashe da kuka mai tsanani ya rungume ta a kirjinsa ta ce dan Allah bobi ka ce ka amince za mu iya rayuwarmu a haka please ka ji bobi Dagowa yana mai share mata hawaye ya ce ki hakuri Pinky saboda abin da yake so ba zai yiwu ba kuma ni mai son ki ne ba zan so na tauye miki jin daɗin rayuwar ki ba sai dai na ce mu yi hakuri da junan mu kinji kasa ce mishi komai tai sai kallon shi take hawaye na fita a idanunta kamar yadda shi ma Kim ke fitar da hawaye yayin da yake ji a ransa ina ma a ce farke yake ba gaske ba a kirjinsa ta shiga kai mai duka mai kama da dukan shagwaba ta ce masa ya zaka ce haka bobi bayan ka san ba za mu iya rayuwa ba tare da juna ba wai bobi abin da ne daka mata tsawaye ce kina da hankali me haka a tsorace ta tashi ta fada jikin abban hakim wanda ya zo domin hana abban ta ya dake ta zaune da ita kan sita sai kuka take kan jikinsa shi kuma yana rarrashin ta hakim ko dukar da kansa yana mai kallon santa kafet hawa yana diga a kai cike da tausayi abban bili ke kallon shi ya kalli abban hakim ya ce yaya ina ga wannan matsala abu ce da za a iya magance ta domin bai kamata a ce a bar hakim haka kawai ba haka ne amma da kamar wuya domin yadda ta yi min bayani gaskiya na kare sosai da jin bayaninsa shi yasa na jima ina tunanin yadda zan sanar da ku wannan matsalar yaya sanin kanka ne ina da wani aboki a Germany ƙwararren likita ne a fannin wannan matsalar kuma insha Allah zai iya magance ta haka ne idan an ce Allah ba a rashi amma yanzu ya kake ganin za a yi zan so ni maka yi min bayani kamar da doctor ya maka bayanin matsalar in ya so ne kira abokin na na sanar da shi idan ya ce ya kime je sai ya je to na zan sanar da kai bayan mun sallame su mama na kukan ya isa haka tashi ki je daga cikin ji to abba amma ina so na ji idan abokin abba ya ce bobi ya je to kenan jiki umman ku za ta sanar da ki ba mu so ta tashi haka na nani da fina saka tashi cike da tausayin hakim yayin da kowannen su ya ja mota shi suka fice Pinky ko ɗaki ta nufa ta yi kwance lammo ba abin da take karantuwa a zuciya ta face addu'o'in samun nasara. Har kusan minti talatin tana abu ɗaya, Umma ce ta shigo ɗakin ta zauna gab da finki. yayin da finki ta tashi tana mai share hawayen da gami da dukar da kanta a ƙasa, domin yanzu cike take da jin nauyin Umma. Umma ta dafa kafadarta ta ce Bili ki kwantar da hankalinki domin abokin abbanki ya bawa Hakim dama zuwa Germany ya same shi domin ya duba matsalarsa ko Allah zai sa a magance ta. Sai dai abbanku ya ce tare za ku je saboda wani dalili. Yanzu ba abin da ya dace face ki ajiye kukanki a gefe ki runguma addu'a domin ita ce magani. Yanzu ki ji Hakim baya jin daɗin jikinsa kuma da alama yana buƙatar abinci nan umar da jahannin suka sako ƙasa inda suka samu amjad yana duba hakim bayan ya gama yan bincikensa ne ya kalli abin ya ce abba maganin bacci hakim ya sha wanda ya fi karfinsa ma'ana ya yi overdose shi yasa kwata-kwata baya iya tsayuwa kirki jiri ke ɗibansa hakim ya dukar da kanshi ganin abin na mishi kallon tuhuma kafin abin ya ce komai hakim ya ce abba yi hakuri ban sha don komai ba sai da rashin lafiyar da na kama da ita da ke hana ni bacci a jiya zuciya abin ya sauke wanda har ya so da dama kora hakim daga gida saboda ya ɗauka shaye-shaye ya fara duk da haka dai iyaye dan Allah ku kula ku riƙa hakuri kan duk abin da 'ya'yanku suka muku kar ku ce za ku kore su daga gidanku ku bi su da addu'a da kuma fatan shirya domin korarsu daga gida zai iya haifar da wata matsala wacce tafi matsalar da ta sa ku kore su Allah dai ya ba mu ikon kiyayewa ya kuma ba mu ikon haƙuri da 'ya'yanmu amin Abu bai ce komai ba sai allura da ya da ma hakim ya kuma bashi magunguna ya fita tare da yi mishi Allah ya sauki bayan amjad da ya fita umma ta ce da Bili ki taimaka mishi je bangaren shi sannan ki zo ki samar masa abincin da zai ci nan da taimaka mishi suka je bangaren shi ta dawo ta nemi ruwan tea saboda shi hakim ya ce zai sha da ta koma ne ta same shi yana son tashi tsaye amma jiri bai bar shi ba da sauri ta ajiye plus ɗin hannunta ta kama shi suka zauna ta ce bobi me kake so wanka nake son na yi finki ki taimaka min please ok bobi nan ta jawo tawul ta zauna ta cire mai botar din rigar shi bayan ta cire mai rigar ne ta taimaka mishi ya tashi tsaye a hankali take zare bel ɗin wandon shi inda tana aikin ne cike da jin kunya ganin haka yasa ya zare wandon da kanshi ya zama daga shi sai dan guntun wando har toilet ta kai shi ta hada mishi ruwan wanka ta fito ta ɗauki tufafin da ya cire ta kai su inda ya dace ya ɗan jima kafin ya fito ta saurin tarɓo shi gudun kai ya faɗi sai da ya shirin kwanciya sannan ya nemi ta haɗa mishi tea rungume yake a kirjinta tana ba shi cike da kulawa da ya gama ya kwanta ta rufa mishi barko ta yi mishi sai da safe kafin ta fita daga ɗakin a hankali bobi ya tashi biyu bayan ta ba tare ta sani ba har ta zo bangaren su umma inda ta ji kofar gam tsaye ta tana tunanin danna karrawa no ki basa kawai mu je na bangaren ki bacci a tsorace ta juya ganin hakim ya sa ta sauke ajiye zuciya ta ce au bobi Allah har sa na ji tsoro I'm sorry na rako ki ne saboda gidan yana da fadin da ba zan iya barin ki zo ke kadai ba na gode bobi amma bai kamata a ce ka taso ba a halin da kake ciki ai na daina jin jiri karfin jiki kawai ya rage zo mu je ki kwanta na kamar bacci ki ji sosai bai jira me za ta ce bai ja hannunta suka je bangaren shi rungume ki da ita wacce tuni ta yi bacci shi kuwa sai kallon yake ganin yadda take motsi motsin da ya kasa gane dalilin yansa pinki kuwa kayan da ke jikinta ne suka dame ta wacce da alama gigin bacci ya mantar da ita ɗakin da take nan ta shiga kicin ya cire rigar jikinta amma ta kasa kukan shagoba ta shiga yi tana ɗan jan rigar a hankali kai bakin sa ta ya ce a'a pinki bari in cire miki kamar a mafarki ta ji magana domin har yanzu bata farka ba a hankali ya zare mata zarar rigar ya cire rigar ya bata daga ita sai breziya sannan ya cire mata siket wani wando ne a jikinta na kayan dan guntu iya cinya bai cire mata wandon ba ya bata da shi ya rufa mata bargo sannan ya tashi ya dauke kayan da ya cire mata ya kai su inda ya dace ko da ya dawo ta yayi bargon da ya rufa mata ta tashi zaune ido rufe tana kokarin cire breziyan nan mai hau gadon ya jawo ta jikinsa yana kiran sunanta a hankali ya ce me yake shirin yini pinki ita kadai ce a jikin kifa da sauri ta saki maballin ta jawo bargon ta rufe kirjinta ta ce bobi ba na iya bacci da breziya oke ina zuwa nan ya dauko mata wata yar t-shirt ta je toilet ta cire brizan ta saka rigar ta dawo ta kwanta shi ma hakim kwanciya ya tare da jawo ta jikinsa suka lura duniyar bacci da asuba hakim ne ya fara tashi ya kalli pinki yadda ta shige kirjinsa sosai kamar wacce za ta sha mama pinki kuwa sanyi ne ya dame ta sosai saboda an yi ruwan sama a cikin dare ga kuma sanyin AC a hankali yake yayi bargon jikinsu wanda dama kaɗan ya rage sabule daga jikinsu pinki ta ƙara dunkule kafafunta cikin muryar bacci mai haɗe da shagwaba ta ce please bobi ka rufa min bargon ina jin sanyi sosai asuba ta yi ya kamata ki tashi kin ji Cike da natsuwa take yunkurin tashi sai dai da alama ko kaɗan bacin bai ishe ta ba. Shi ma tashi ya kashe isin haɗe da kunna na'urar da za ta ɗumama musu ɗakin. A gefen gado ya zauna kusa da Pinky ta jingina a jikinsa tana murza idanta. Ta ce, uhm, uhm, Bobi, menene Pinky? Bacci bai ishe ni ba. Ya haƙuri bari ki sallah sai ki kuma kwanciya kin ji? Ba musu ta miƙe tana miƙa a hankali, hakim ko ya je ɗauko mata sabon brush ya bata. Bata wani jima sosai ba, gudun kar ta ɓata mishi lokaci har aje a tashi sallah. Tana fitowa ya je ya alwala ya fito ya nemi jallabiya ya saka. Pinky ta ce, Bobi, jikin naka yayi sauki na ji sauki finki amma bubi har yanzu fa na ji jikinka da zafi na ji sauki karki damu kin ji ya faɗa haka ne yayin da ya shafi gefen fuskarta sannan ya ce I'm sorry ki nemi wani abu ki sallah bana so na rasa jam'i da na nemi miki kafin na fita in bobi ni ba zan yi sallah a ba zan bi ka mu tafi tare sai ne sallah a bangaren mu shiru yayi domin jiya yayi ana yafi amma kuma baya son takura ta nan ya nemo jacket mai hula ya saka mata ya dauko lema ya ja hannunta suka fito ya kai ta bangaren su umma ta shiga sannan ya fice masallaci da sauri Tana shiga ta nemi hijabin sallar ta mai rufe mata jiki ruf har ƙasa ta saka. Bayan ta idar da sallar da minti biyar ta kwanta saboda baccin da take ji sosai. Wajen karfe goma ki mai shigo gidan ya samu gogo mai aiki tana jera abinci akan dani. Umma ce ta karaso gurin ta ce kin kammala ko akwai saura kin ga hakim ya shigo. Ai na kammala komai. To gogo sanar da kokari ke ma je ki cina abincin. Kafin ta gurin sai hakim ya so ya gaida su. Hakim ya ce umma je mun tawo kai ku rufe bangaren ku ba tare da finki ba. A'a hakim abin ku ne ce a ta kawai ta kwana a can saboda rashin lafiyar da kake fama da ita. Amma ya na gaban ganku a tare ba. ai tun asuba na rakota ta dawo oke je ka duba idan ba bacci take baka ce ta zo ku yi breakfast ko da kimi shiga ya same ta sai bacci take sanye da jacket din da ya sa mata ta wani rungume tedi sosai a girjinta zuwa ya gab da ita ya yi mata gashin kan da ya rufe mata fuska sannan ya sauke ajiye zuciya a hankali ya fita daga ɗakin ya ce ya samu umma da abba zaune akan dinin suna jiran su sai da ya gaisa da abba ya nemi guri ya zauna abba ya ce ya jikin naka alhamdulillah na ji sauki umma ta ce na bili ko bata tashi bane eh umma daga haka suka yi shiru umma ta zuba musu abinci suka fara ci bayan sun gama ne abba zai fice ya ce da hakim yaushe ne kake ganin za ku je Germany ko gobe mai iya zuwa abba oke amma ka bar tafiya zuwa jibi kafin lokacin kun kammala komai na tafiyar hakim ya ce to abba ya bada zaune hakim yake shi da umma suna kallo sai dai hankalinsa baya gun kallon ganin har sha biyu finki bata fito ta ci abinci ba cikin nutsuwa ya kalli umma ya ce umma wai har yanzu finki ta ki fitowa fa hakim bili ta jima bata samu baccin kirki ba shi yasa ka gana batta amma ya kamata a ce ta fito haka gaje ka tashe ta bai riga ya tashi ba sai ido ya daga yana kallon kofar finki a hankali ga kofar ta bude finki ta fito Tufafin jikinta yake kallo wata ‘yar fucikar riga ce ta saka, hakan ya ta yi saurin komawa ta canzo zuwa doguwar riga. Tana ƙara a gurin shi ta saka masa murmushi, limshe idan sai ya ɗauki da murmushi a fuskar shi. Yana kallo ta je ta kwanta jikin Umma tana mata ina kwana. Umma ta ce aiki za a yi wa ina kwana, kin shige ɗaki kina ta bacci tun ɗazu. Kallon Umma ta yi a shagwaba ta ce Allah Umma baccin ma bai ma ishe ni ba, yunwa ce kawai ta tashe ni. Ai ga breakfast ɗinki can ne yake jiranki. Ta faɗa haka ne yayin da ta tashi ta bar gurin, a cewa ta gaji da zaman kallon za ta je ta huta. Pinky kuwa dan gidanta kwakwa ta je kan dining ta haɗu, ta zo kusa da Hakim ta zauna. Kallon da yake mata ne yasa ta ce zaka sha? Ta faɗa haka ne yayin da ta ɗebo a cokali ta kai bakinsa. Rabin cokalin ya sha, ya karɓi cokalin ya bata ita ma ta shanye. Kin jin da ya zaki sosai ko? Bobi kai ne dai baka son zaki amma ai daidai yake. Bai ce mata komai ba sai matsawa da ya kusa da ita, ya karɓi kofin ya shiga bata har sai da ta ce ya ishe ta. Goge mata bakin ta yake da tishu yayin da yake cewa ya je ki ɗebo plantain ki ƙara akai. No Bobi ciki na ya cika sosai har maji nake kamar zai fashe. Hakim ya fari da ido yana ta. Ya kai hannunsa kan cikin ta ce wannan cikin ne cika da yawa haka ma zai fashe? Cike da dariya ta yi saurin janye hannun shi saboda yanda yake latsa cikin da yatsansa. Ta kwantar da kanta kan kafaɗa shi ta riƙe hannun shi sai dariya take. Tana faɗin ka daina bobi za ka sa na amai fa. Allah ciki na baya nuna ƙoshi da yawa please ka bari bobi. Duk abin nan da suke umma na sama kan bi ne tana hango su inda ta samu kanta cikin farin ciki. Yau ga Hakim da Bili zaune guri ɗaya har suna wasa da juna. Murmushi ta haɗa da girgiza kanta ta koma ciki. Bayan kwana ɗaya, Yau ce da za su je Germany, Hakim ya shigo cikin gidan sanye da riga mai dogon hannu, baby pink, da bakin wando, ya yi matuƙar kyau sosai, sai kamshi ke tashi a jikinsa. Cike da nutsuwa ya je durƙusa ya gaida Umma da Abba da ke zaune a falo. Sun amsa gaisuwa cikin farin ciki ganin kalar rigar da ke jikin Hakim. Umma ta ce jika daga ciki ka sami bili, kar ka bata muku lokaci. Ba musu ya tashi haura sama. Umma ta kalli Abban Hakim ta ce alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah dai ba wa Hakim lafiya domin mu ci gaba da ganin sa a haka. Amin cewa Abba. Hakim na shiga ya sami Pinki ta shirya tsaf cikin riga da wando baby pink. ta yi rolin da gilkalar kayan ta yi kyau sosai tana ganin shi ta yi tsaye cikin mamaki tana ƙare mishi kallo ya wani haɗe hannaye a kirji ta ce wow bobi ka ga yadda kai kyau a cikin kalan nan kuwa girgiza kan shi ya ce mm sai kin faɗa ta ce oke zan gaya ma ta faɗa ka ne yayin da ta ware hannayenta hakim ya je a hankali ya faɗa kirjinta ta kama kunnen shi ta raɗa mai cewa Allah bobi yau kayi min kyau sosai har ina ji kamar na saka ka a jakata na ɓoye me yasa turo baki ta ce to so kake wata ta ganka ta kyasa kisa ya dora mata a bakin ya ce ai ba wacce ta isa ke kadai ce ta kuma ni kadai ne naki dan haka ba zan ba kowane miji ga wannan kyakkyawan dressing din naki ba ya faɗa haka ne yayin da ya dauko ta baka after dress wacce ya gani akan gado ya saka mata ta fito sak kamar wata balarabiya ta dauki jaka hannu suka fito a hankali ta karasa guran su umma ta gaida su sannan ta je da murna ta gaida abbanta wanda shigowarsa kenan kis ta dora mishi akuma ta ce sannan da zuwa abbana yau mama na hakun shirya eh abba ta faɗa haka ne yayin da yake gaisawa da su umma sannan ya zauna ya fuskanci hakim da kyau ya ce hakim abin da nake so da ku shine idan kun je ba da shan magani kadai zaka dogara ba ku dora da yawan yin istighfari sosai ba dare ba rana idan kuka yi haka insha Allah ba za ku dawo kasar nan ba sai kana mai cikakkiyar lafiya insha Allah za mu kiyaye hakan abba magana da ta fito daga bakin hakim da pinki abba ya kalli bidi ya ce ji bakinta kamar da gaske cike da jin kunya ta boye fuskar ta kirjinsa ta ce Allah abba da gaske nake to Allah ya sa amin abba nan suka tashi inda su abba suka raka su suka shiga mota sai bai suke musu kafin suka fita daga gidan yayin da su abba suke yi musu fatan nasara to yan tsakar gida da farko zan fara baku hakuri in nemi afuwar ku Bisa gajiya na ɓata ran wasu daga cikin ku, sakamakon na zauna karanta sakamakon zaɓe ban kawo muku labari ba. Wanda da na yi postin a community cewa ba zan samu damar kawo labarin ba. Wasu sun zama wasu sun nuna ɓacin ransu, wasu kuma sun min uzuri kamar yadda suka saba. kamar yadda kuka saba min uzuri ni ma waɗanda suka faɗi maganganu marasa daɗi a kan rashin zuwan labari jiya na yi musu uzuri na san ba komai bane face kaguwa da suka yi da son jin wannan labari ba zato ba tsammani suka ji cewa labarin ba zai zo ba haka abin yake ina mai ƙara baku hakuri sannan ina mai tabbatar muku da cewa tsakanina ni da ku soyayya ce bai kamata na nayi ba daidai ba maganganu marasa daɗi su dinga fitowa to ina da ƙara baku hakuri kada ku fasata kada kuma ku gajiya da ni ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyinku da mayacin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da mani sharing a group na WhatsApp da Facebook kuma ku ci gaba da yin uzuri na ku har kullum Umar mai sanyi da imamin tsakar gida